aba ya haka bana san haka me kake nufi ni fa bebin ka ne to me yasa baran matsuwa a jikin ka ba ya hakuri na dan Allah dan Allah ki fito ga na a kofar gidan ku to shikenan ta ke da wallahi ina gaya miki A. Ah. <laughs> Fatima. Lafiya lau. Ya hanya. Lafiya lau wallahi. Ya garin. Alhamdulillah. ta ce zan raka bari in ta da Allah sai Bari in ta sai Kawata anya ku kina ganin zaki samu a wannan wannan gayan? Kiyon da ganin shi a ba da kuɗi kuma kin gabar da ɗinki zan yi yanda zan yi ƙoƙari ke dai barin bacci a haka haka kawai ai ban tsarwar je tsanin shi okay to kana ki da su mama ki kai zan kira ki zan yi bai baby baby baby na tafi na barka ko wallahi tallahi baby kai hakuri kai ba matsala wallahi baby na <laughs> Baby, ba Lafiya na wallahi. Ya aikin na. Alhamdulillah. ni da na Allah zai <laughs> bibi haka jikinka ka ina da ko eh bibi ina matsowa kuma kana matsawa eh. Baby na son haka, haba ya haka son haka, me kake nufi? ka ne, to me yasa baran a jikinka ba? <laughs> me haka? <laughs> kawai dai ni me me kike bukata ni matsuwa cikin ka ya hakuri ya hakuri haka za a yi soyayyen baby baby ko kyamata kake yi ne ni ban sani ba a wallahi ba na kyamun ya zan yi kyamace to baby ya ina matsuwa cikin ni na shiga uku na baby wannan wani irin soyayya ne sai ki ce. to faɗa min menene ranar wanka an ce ba ɓoyanci to faɗa min menene an ce kuma matan Kano eh sama maza hannu guje aljihu baby eh to kuma ina da yan canji na shi yasa nake kara abuna ke yau baby baby ya haka baby na baby da gudu